radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio BOH na wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta juma'a da fatan an yi na cikin koshin lafiya kada jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan sai mu gabatar muku da shirin afirka a yau bayan sa akwai shirin muryar masu saurare daga nan sai shirin kisoshin rayuwa sai shirin mana karshe shine shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah a cikin shirin namu kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau juma'a 24 ga watan disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 19 ga watan jama'a ula na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 156 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan disamban shekara ta 1865 aka kafa wata kungiya wadda take da ƙidar fifita fararen fata kan sauran mutane a kasar amurka musamman ma da bakin fata sunan wannan kungiya dai shine ku Klux klan gwamnatin ƙasar ta amurka a lokacin ta haramta kungiyar bayan shekaru hudu da kafa ta amma da ta haka wannan kungiyar tana ci gaba da yi wa fata na amurka kisan gilla da kuma tsorata su banda haka kuma ƙungiyar tana cutar da fararen fata waɗanda ba su goyon bayan abin da take aikatawa wannan lamari bai takaita akan bakin fata ba kawai hatta fararen fata waɗanda ba su nuna wariya a tsakaninsu da bakin fata su ma suna fuskantar cutarwa da barazana daga wannan kungiyar duk da cewa dai an haramta kungiyar a hukumance a kasar amurka amma tasirinta da tasirin aƙidinta sun wanzu a kasar inda daga bisani ma an yi ta samun kungiyoyi daban-daban waɗanda suke ɗauke da ra'ayi makamancin nata waɗanda suke nuna wariya kan sauran al'umma ta amurka da hakan ya haɗa har da fararen fata 'yan asalin asiya ko latin amurka ko kuma larabawa gami da musulmi misalin irin aƙidar wannan ƙungiya a bayan nan dai shine abinda tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya sake assasawa a ƙasar na kyamar duk wani wanda ba ba amurke ba kamar yadda kuma hatta tsakanin amurkawa suna nuna wariya ta launin fata ko kuma kyamar addinin musulunci daga ƙarshe masu ware kukun san cewa shekaru 170 da suka gabata rana irin ta yau wato 24 ga watan disamban shekara ta 1849 sojin kasar faransa 'yan mulkin mallaka su kai farmaki a kan ƙasar gini mai arzikin ma'adanai a yammacin afirka bayan sojojin faransa sun kwace iko da ƙasar sun kuma tabbatar da ikonsu a kanta a shekara ta 1913 wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1958 lokacin da aka gudanar da zaɓen raba gardama wanda da ƙarshe dai hakan shine ya zama musabbabin da ya kai ga ƙasar ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan faransa jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe goma biyu da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla, yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da kai taimakon jin kai a ƙasar Afghanistan. Shugaba Putin na Rasha ya soke masu cin zarafin addinin Musulunci da sunan 'yancin faɗar albarkacin baki. gwamnatin india ta rufe masallacin tarihi mafi girma a jamu da kashmir to kuma ga labaran da ke da ke kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya zartar da wani ƙudiri na bai ɗaya wanda zai share fagen gudanar da ayyukan jin kai a ƙasar afghanistan tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa ƙudurin ya ba da izinin biyan kuɗaɗe samar da kayayyaki da kuma ayyuka waɗanda suka dace don biyan buƙatu na yau da kullum na jin kai a ƙasar afghanistan ba tare da la'akari da takunkumin da aka saka wa ƙungiyoyi da suke da alaƙa da ƙungiyar taliban ba amurka ta yi marhaban da matakin kuma jakadanta a kwamitin tsaron ya ce ya ce matakan da ba a sanya wa takunkumi ba sun hada da samar da matsugunai ga 'yan kasar afghanistan da kayayyakin masarufi kamar su abinci da kuma kayan kiwon lafiya ilimi da dai sauransu a nasa bangaren wakilan kasar sin a majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewa bai kamata taimakon jin kai kasance cikin sharaɗin harkokin siyasa da kowane irin yanayi ba ya kuma yi kira da gaggauta sakin kaddarorin kasar afghanistan da ake tsare da su a kasashen ƙetare shi ma kasar rasha a majalisar ɗinkin duniya bai na goyon bayan sa ga wannan shawara yana mai cewa kai taimakon gaggawa ga al'ummar kasar afghanistan nauyi ne da ya rataya akan duniya bayan amincewa da wannan kuduri dai na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na sauƙaƙa kai kayan agaji zuwa kasar afghanistan ƙungiyar taliban ta yi marhabin da matakin tana mai cewa matakin ci gaba ne tare da yin fatan matakin kuma zai taimaka wajen share fage na ɗage takunkumi a wata ganawa da ya yi da manema labarai shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya bayyana cewa cin zarafin annabi muhammadu annabin musulunci ba 'yancin faɗar albarkacin baki ba ne kamar yadda wasu suke da aure tashar rasha ta dai ta ba da rahoton cewa a taron manema labarai wanda ya saba gudanarwa a kowace shekara kafin sallar kirsimati shugaba vladimir putin rasha jaddada cewa babu yadda za a yi keta alfarmar wani abu mai tsarki a wajen wasu mutane ko abin da suke girmamawa hakan ya zamanto cikin 'yancin faɗar albarkacin baki ko bayyana ra'ayi ya kara da cewa irin waɗannan ayyuka na iya haifar da ƙarin ƙeya da tsatsauran ra'ayi a duniya a wani bangare na taron manema labaran shugaba putin ya amsa tambaya ko rasha za ta amince da ƙungiyar taliban a hukumance inda ya ce samun daidaito na dangantaka da ƙasar afghanistan yana ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suke da matukar mahimmanci ta fuskar tsaro ga kasar rasha ya kara da cewa abu mafi mahimmanci da ya kamata a yi a halin yanzu dai a kasar afghanistan shine hana rugujewar kasar kasashen da suka mame afghanistan tsawon shekaru ashirin da suka gabata su ne kamata su kasance a sahun gaba a kasashen da suke bada taimako ga al'ummar kasar a kowace shekara da shugaba putin yana bayyana ra'ayinsa akan bututuwa daban-daban na harkokin siyasar ƙasa da ƙasa a wani taron manema labarai da yakan gudanar To jama'a masu kada da sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio BOH a birnin Tehran. Mutanen kasar Morocco suna gudanar da zanga-zanga a birane daban-daban domin tunawa da zagayowar shekara guda da kwalla alaka tsakanin gwamnatin kasar da kuma gwamnatin Isra'ila. Tashar France 24 ta bayar da rahoton cewa masu zanga-zangar da sun yi tare taken nuna adawa da sasantawa da gwamnatin sahuniya da kuma yin kira zuwa ga soke yarjejeniyar sulhu wadda sa kira yarjejeniya mai muni da kuma cin amana. a cewar wasu majiyoyin magoya bayan falasɗinawa sun fito a kan tituna bisa gayyatar da ƙungiyoyi daban-daban suka yi a ƙasar ta morocco domin bayyana matsayar al'ummar ƙasar kan matakin gwamnatin ƙasar ta morocco wanda ta ɗauka na kwalla alaka da gwamnatin yahudawan isra'ila ministocin harkokin wajen morocco da isra'ila da kuma amurka sun halarci wani taron bidiyo na tunawa da ranar da aka daidaita alaka tsakanin isra'ila da kuma morocco rabat ta a naira taimakawa wajen samar da dawamman zaman lafiya a yankin in ji ministan harkokin wajen kasar ta morocco a taron dai gudana dangane da rikicin palestine kowa ya jaddada cewa goyon bayan kasar morocco wajen samar da kasashe biyu na nan daram ministan harkokin wajen kasar ta morocco kuma ya amince da gayyatar da firaministan isra'ila ya masa na ya ziyarci isra'ila nan da wasu 'yan lokuta masu zuwa gwamnatin kasar india ta rufe babban masallacin srinagar wanda yake jamu kashmir a wani mataki na murkushe musulmi tashar trt ta ba da rahoton cewa wannan masallacin dai na tarihi an gina shi ne shekaru sama da 600 da suka gabata kuma ya kasance ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyi na ilimin addinin musulunci a jamu da kashmir tsawon shekaru aru-aru bangarori da dama a inda ya dai sun yi allah da matakin inda ake ganin cewa rufe masallacin ya sabawa ikirarin da gwamnatin firaministan kasar ta india narendra modi ta yi na kare haƙƙin bil'adama da kuma 'yancin addini gwamnatin modi dai ta yi ikirarin cewa masallacin ya kasance wuri ne na zanga-zanga da kuma faɗace-faɗace da ke barazana ga tsaron yankin kashmir wanda ake takaddama a kansa don haka ya kamata a rufe masallacin a watan janairun da ya gabata gwamnatin kasar india ta yanke shawarar katse layukan wayar tarho da intanet a yankin inda kungiyar kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da suka hada da human rights watch suka yi allah wadai da matakin na gwamnatin ƙasar india ƙungiyar ta bayyana cewa gwamnatin ƙasar india ta ɗauki matakin ne saboda tsoron fallasa take haƙƙin bil'adama da take yi wa 'yan kasar musulmi a yankin kashmir mazauna yankin na kashmir dai musulmi ne wanda su suke da rinjaye wanda kuma suka nemi su shiga cikin ƙasar pakistan tun bayan da inda ta samu yancin kanta a shekarar ta 1947 a ranar bayar ga watan akusan shekara ta 2019 ne da gwamnatin kasar india ta soke doka ta 370 da ke cikin kundin tsarin mulkin kasar wadda take tabbatar da cin gashin kan yankin jamhur da kashmir a halin yanzu dai an raba yankin zuwa manyan sassa guda biyu wanda gwamnatin tarayyar indiya take tafiyar da su to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. sai sauran shirin da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun sanarwar da Majalisar Dokokin Ƙasar Libya ta fitar ce kan rashin yiwuwar gudanar da zaɓuka a ƙasar a lokacin da aka tsere tun da fari ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. hukumar zaben kasar libya ta gabatar da shawara ga majalisar dokokin kasar a ranar larabar da ta gabata kan neman ɗage zaɓukan 'yan majalisun dokokin kasar da na shugaban kasa da aka shirya a ranar 24 ga wannan wata na disamba inda hukumar zaben libya ta fayyace cewar ba zai yiwu a gudanar da zaɓuka ba a lokacin da aka tsayar saboda dalilan da aka gabatar da suka shafi shirye-shiryen gudanar da zaɓuka da na shari'a da kuma tsaro a taron manema labarai da hukumar zaben kasar ta libya ta gudanar ta bayyana cewar hukumar zaben kasar da shawarar majalisar dokokin kasar sun gabatar da buƙatar jinkirta gudanar da zaɓuka a kasar zagaye na farko da aka shida gudanarwa a ranar 24 ga wannan wata na disamba zuwa watan janairun shekara ta 2022 mai kamawa da nufin ganin majalisar dokokin kasar ta ɗauki matakan kawar da matsaloli da shamaki da suka hana hana gudanar da shirye-shiryen zaɓuka a lokacin da aka tsara a ƙasar. Hukumar zaben Libya ta jaddada cewar hukuncin ta kan soke takardun wasu 'yan takara daga kan aniyarsu na tsayawa zaɓe saboda rashin cancanta da cika sharuɗa yana kan hanya ko a'a. Saboda haka ba ta da tabbas kan matsayinta na soke takarar waɗanda suka tsaya. kamar yadda har zuwa lokacin ɗage zaben hukumar zaben libya bata fitar da sunayen 'yan takara da suka cancanci tsayawa takarar shugabancin kasar ba a tsakanin mutane 98 duk da rage adadin 'yan takarar ta hanyar cire sunayensu saboda rashin cancanta inda suka dawo mutane 73 hakanan hukumar zaben libya ba ta ba da damar fara yakin neman zaɓe ba baya ga yawan korafe-korafe da aka gabatar a ɓangaren shari'a da sukar cancantar tsayawar wasu 'yan takara inda hukumar zaben ta yi nuni kan rashin yiwuwar bayyana sunayen 'yan takara da suka cancanci tsayawa takarar saboda rashin samun hukuncin ƙarshe daga ɓangaren shari'a Babban saɓani da aka samu kan tantance 'yan takarar shugabancin ƙasa a Libya ya fi kamari ne kan tsayawar wasu 'yan takara uku wato General Halifa Haftar mai ritaya, shugaban rundunar tsofin sojojin ƙasar da ke da matsuguni a shiyar gabashin ƙasar da Saiful Islam Gaddafi ɗan tsohon shugaban ƙasar Libya da ake zargi da hannu a cin zarafin ɗan adam ƙoƙarin kare mulkin mahaifinsa a lokacin boran neman kifar da gwamnatinsa a shekara ta 2011. da kuma firaministan ƙasar ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwarya a halin yanzu abdulhamid addabai ba da tun farkon lamari ya yi alkawarin rashin tsayawa takara amma daga baya ya canza shawara sakamakon haka hukumar zaben libya da majalisar dokokin kasar suka cimma matsaya ɗaya kan rashin yiwuwar gudanar da zabukan shugaban kasa da na 'yan majalisun dokokin kasar a lokacin da aka tsere a kasar tun da fari duk da cewa bangarorin biyu ba su tsere da sabon lokacin da za a gudanar da zabukan ba hakanan hukumar zaben libya ta kirayi ministan libya abdulhamid addabaiba da shugaban majalisar wakilan kasar akila sale kan komawa matsayinsu bayan dakatar da batun zabuka a kasar saboda sauka daga kan matsayinsu sakamakon tsayawa takara domin su ɗauki matakin samar da tsarin da zai kai ga cimma sabuwar tsari da za a fuskanta a fagen siyasar ƙasar bisa la'akari da cewa wa'adin gwamnatin haɗin kan ƙasar ta libya ƙarƙashin jagorancin firayim minista abdulhamid addabai ba za ta kawo ƙarshe ne da zarar an gudanar da zaɓuka a ƙasar inda a halin yanzu haka aka dakatar da zaɓukan hukumar zaben kasar libya ta gabatar da shawarar sanya ranar 24 ga watan janairu mai kamawa a matsayin ranar zaɓe a kasar amma shawarar ƙarshe za ta kasance ce bayan amincewar majalisar dokokin kasar tun a makonnin baya shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a ƙasar libya imad asiya ya bayyana yiwuwar jinkirta zaben shugaban ƙasa a libya inda ke bayyana cewa hukumar zaben ƙasar za ta iya magance matsalolin da suka shafi dokoki da harkar zaɓe amma matsalolin siyasa da tsaro sun fi ƙarfinta tabbas majalisar kolin mulkin libya da jam'iyyun siyasar ƙasar suna adawa da duk wani matakin gudanar da zaɓuka a ƙasar matuƙar babu tsararrun dokoki dokoki da a kansu ne za a gudanar da zabukan kasar misali dokokin zaɓe da majalisar dokokin libya ta tabbatar da su a makonnin baya sun fuskanci suka daga bangarori da dama musamman jam'iyyun siyasa waɗanda suke ganin an tsara su ne bisa dubi da girman wasu mutane musamman general halifa haftar mai ritaya kamar yadda a makonnin da suka gabata shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libya khalid almishiri ya yi kira kan jinkirta zaɓukan ƙasar libya zuwa watan fabrairun sabuwar shekara ta 2022 domin samun damar kiyaye tsarin mulkin ƙasar inda zaɓukan 'yan majalisun dokoki za su gudana daidai da dokokin zaɓe da aka cimma a zaman taron ƙasa sannan zaben shugaban ƙasa akan tsarin dokoki da aka cimma tsakanin shugaban majalisar mulki da mataimakinsa da firayim ministan ƙasar ƙari da shawarar da aka gabatar na kayyade wa'adin shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki kan su kasance shekaru hudu kacal babu batun sake tsayawa takara da biyu a nata bangaren mai ba da shawara na musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar libya stephanie turko williams ta bayyana ƙoƙarinta na ganin ta ceto batun gudanar da zaɓuka a ƙasar libya Stefani ta bayyana cewa ta gana da wasu jagororin siyasa da na sojin libiya kuma ta sanar da su cewa manufarta ita ce tallafawa batun gudanar da zabuka a libiya kamar yadda a ganawarta da shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libiya Khalid Al-Mushiri ta jaddada masa wajabcin mutunta buƙatar al'ummar libiya ta ganin an gudanar da zabuka a ƙasar cikin 'yanci da inganci tun bayan makonni da fara shirye-shiryen zaɓukan shugaban ƙasa a libya aka fara samun bullar tashe-tashen hankula a wasu cibiyoyin zaɓe a shiyar yammacin ƙasar baya ga mame kotun garin sabha da ke kudancin ƙasar ta libya da wasu 'yan bindiga suka yi a kwanakin baya-bayan nan kafin kotu ta ba da damar amincewa da karar da saiful islam gaddafi ya gabatar kan matakin da hukumar zaɓen ƙasar ta ɗauka na cire sunansa daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa inda daga daga baya aka mayar da sunan nashi cikin 'yan takarar shugaban kasar kamar yadda rahotanni suka bayyana cewa an samu bullar gumurzu a garin sabaha tsakanin rundunar fada da ta'addanci da ke karkashin majalisar kolin shugaban kasa da sojojin da suke biyayya ga general halifa haftar mai ritaya lamarin da ya kai ga rufe jami'o'i da mafi yawan makarantu da cibiyoyin kasuwanci a garin gumurzu tsakanin bangarorin biyu a garin sabaha ya kunno kai ne tun a cikin daren litinin wayewar garin talata a makon da ya gabata tsakanin jami'an tsaron libya masu biyayya ga fadar shugabancin kasar libya da sojojin janar halifa haftar mai ritaya da gumurzun yi sanadiyar mutuwar mutum guda tare da jikatan wasu biyu na daban hakanan an samu bular barazanar tsaro a birnin tripoli fadar mulkin libya a makon da ya gabata sakamakon matakin da majalisar shugabancin kasar ta ɗauka na bada umarnin sauke kwamandan rundunar sojin birnin tripoli fadar mulkin kasar abdulbasid marwan tare da mai gurbinsa da manjo general abdulkadir khalifa inda bangaren rundunar tsaron birnin na tripoli ya ɗauki matakin girke motoci da dama a kusa da fadar firaministan kasar da wasu cibiyoyin gwamnati domin nuna adawarsa da matakin da majalisar shugabancin kasar ta ɗauka Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. Tons kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka, barkan kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum. kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne yake muku sallama a cikin shirin malami na farko bismillah Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran. Yau wannan makon zan bayyana ra'ayina dangance da matsalan tsaro da ke faruwa a mu na afirka to ina kira ga shugabanni irin su muhammadu buhari da su muhammadu bazum da kuma sauran shugabannin kasashen afirka don allah su da su kara kokarta yanayin yadda suke yin ayyukansu kuma su ji tsoron allah su duba irin halin da talakawansu suke ciki dangance da matsalan tsaro a kashe a binne kisan walakancin da ake aiwatarwa a cikin ƙasashen ganamu ya yi muni don allah wa'annan ƙasashe su ƙara ƙoƙari su inganta tsaron da ya ciki musamman a yankin ganamu na afirka assalamu alaikum sashen hausa na biyu ya tafar kan madaura kamar magana lawali an daga jamhuriyar nijar ra'ayi na yau zai tafi ne dangane da bincike da shugaban kasar nijar muhammadu bazoum ya ce kasar faransa ta yi kan sojin da kan kashe-kashen da sojin ta suka a yankin tera na jamhuriyar nijar so a gaskiya wannan yana ganin dai da malam bahaushe ke cewa ne kada an mutu ba shura ba amma wannan bincike layi sun yi layi gani ne saboda haka kiran da muke yi da shi shugaban kasar sa ya ɗauki matakin da ya dace idan zai iya idan ba zai iya ba kuma wannan su dai ba za su yi komai daga bangaren su ba saboda yi ta wata minista ta kasan ta riga ta fito ta gobe bayan abin da sojojin suka yi saboda haka ba mu ga alamun za su yi abin da zai haifar. fatan mu da Allah ya kiyaye mu ya kiyaye kasashen mu baki daya assalamu alaikum wa jamhuriyar musulunci mai magana lawan alhaji abdu agada Ra'ayi na da nan bada yau ina ma yan kasa ta Nijar gaba ɗaya kowa da kowa ba ka sallah 18 samba da aka yi a birnin Difa to ku kuma yan Difa da Allah abubuwan da aka muku aikin da aka muku ku tattala ku kiyaye domin ku ji amfanin shi an yi su ne ba don komai domin ku yan wanda aka ma ku ci amfanin moriyar aikin da aka muku eh, kuma ina muku fatan Allah ka muku kwanci hankali abubuwan kada ake yi na cikin ƙasa ta Nijar gaba ɗaya ko ma da na duniya na ƙasashen musulmi na yi tar da Allah wadai da shi kuma a kullum mumun mu nayi babu abin da ya kamata mu kamar mu kama addu'a nan da aka ce mu kama ita ce saiful mu'minin mu ta yin addu'a duka duniya gaba ɗaya Allah ka mana kwanciya hankali Allah ka mana kwanciya hankali da sabko mana rahamar shi daga na kulawa na alhaji abdul minjar agadas assalamu alaikum na son boh tehran mai magana isu ne maɗatai da magaran jamhuriyar nizar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nizar ina so in yi wani jan hankali ga 'yan ƙasa ta nijar talakawa da ma wanda suke iko to gaskiya yana da kyau ƙasar mu rika mata fata alheri domin alherin da yake hutuwa daga bakin mu insha Allah Allah yana amsa in addu'a ce in Allah da Allah yana amsa ya kamata idan mun yi sallah mu rika roƙon Allah ka ba mu zaman lahiya kuma ya huda mu miyagun wannan mutanen daga ƙasar mu wanda bin masan su a da yaushe muna kira da bin masan su amma gwamnati yana kunnan kashi in sha mu Allah wataran za mu ga sai labari da fata Allah haɗa mu da masu kaunar mu da masu son mu Nijar ta zamana lahiya. na gode mai magana isu ne maɗaɗe da magana jamfure nijar na kira ku daga nan birni mai na jamfure nijar ku tashi laya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa na boh da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gan kebistan najeriya to a yau na shigo wannan hili ne domin ƙara jinjina mai lahirin ma'aikatan gidan rediyon nan mai albarka duba da irin damar da kuke bamu muna tattofa albarkacin bakin makowar na lokaci to gaskiya wannan abin alfahari ne da kuma bugun gaba da yadda kuke tsara aikace-aikacen ku baya ga haka kuma ina son da allah in dan miƙa saƙona dangance da wannan gidan rediyon muna son da allah ƙara ma ku ƙarfi ko kuma nisan zango duba da irin yadda gaskiya a nan karamar hukumar mulki ita ta mai da ke jihar kebin najeriya muna kama ku gaskiya amma dai akwai ɗan yanayi na iska sosai gaskiya da fatar allah ubangiji ya kara taimaka na gode ku tashi lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gannan kevistan ta najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana ne na kwasan Talbot George Fortescue. Muna amfani da wannan dama mai kira kuma da fatan alheri wannan taro da gwamnonin arewa maso gabashin najeriya suka yi a garin damaturu na fadar gwamnatin jihar yobe allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu da karshe muna musu fatan alheri allah ba da nasara kuma allah ya taimake su ga dukkanin manufofinsu na ci gaba kan al'ummar arewa maso gabashin najeriya ku huta lafiya daga mai sauraron kwasan talabijin fortis daga arewa maso gabashin najeriya jihar yobe najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen wasu na radio Iran ina muku fata alkhairi. Kira na ko in ce fata na da ke gani daga jamhuriyar musulunci na Iran. Tattauna da ake game da nukiliya na ƙasar Iran. Kashi na bakwai to Allah ya sa na takwas an dawo Allah ya sa ne ƙarshen tattauna kuma allah ya sa a kawo ƙarshen takunkuma da aka shimfiɗa ma jamhuriyar musulunci na iran daga mai sauraron ku isa musa wanda ake ce da shi isa rezo daga nyami nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu tashin Hausa na Jamhuriya Musulunci ta Iran. Sunana Muhammadu Dambare Bari, shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar. Eh gaskiya ina ma gubernar kinmu godiya yin litali baki lahiya aka yi 18 december lahiya kuma da baƙin wanda suka zo kuma muna addu'a Allah ya kai su lahiya kowa ya koma cikin gidajen su lahiya bayan wannan zan yi tsokaci zuwa ga yan jiha tamu jihar difa eh, wannan kayakin da aka sa gyare-gyaren da aka gyara cikin difa gaba ɗayanta a yi hankali namu ne ka kowa je ya ɓata shi kuma muna kira ga meri ko in ce gubernar na difa ya hada mutane ya musu jan hankali da wuta ce da aka sa da aka gyaran da aka yi duka a kiyaye kuma mayar na difa muna kira shi ma ya sa jami'an shi su yawo saboda tsafta tana da komi tsafta tana da daɗi ka aji a zuzzubar ruwa bisa hanya bisa kwaltakin da aka yi sunana muhammad dan bari shugaba na fada mazajen laga nyamai nijar Assalamu alaikum rediyoyi rediyo iran mai sauraron kuwa musu mai martaba mara maraɗi jamhuriyar Nijar. Yawwa a yau zan yi magana kan ina mai roƙon Allah ya ƙara ba Nijar zaman lahiya da kwanciyar hankali. Ina mai roƙon Allah ya ƙara ba ikon ƙarfi da jagorancin ƙasanmu. ina godiya ga shugabanni ƙasashen mu waɗanda suke ɗawainiya da 'yan ƙasa ubangiji allah ya ba su ikon jagorancin ci gaba da al'umma da kula da al'umma bakin gwargwado iyayen yayin da suke iyawa yanda Allah ya ba su ikon ubangiji Allah ya tsare mu gaba ɗaya na gode daga naku mai martaba maradi Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai suna na Hussein Sitar kasuwar kwalliya da magaram bon na shigo shirin zan bayyana ra'ayina ne dangane da janyewar sojojin ƙasar Faransa daga Mali gaskiya wannan abin ko in ce Mali ta yi kuskure ko ba gaskiya ba duba da cewar eh kasuwar sojojin Faransa a Mali akwai akwai taɓarɓarewar tsaron da ta fita yanzu sannan kuma akwai manya-manyan garuruwa kamar irin su kidal da tumbuktu duk a hannun 'yan ta'adda suke amma sakamakon zawowa sojojin faransa suka amso wannan garuruwa sannan kuma kurar ta fara lafawa ko ba gaskiya ba in jafa kamar hiyar shekaru goma da suka wuce kafin zawo sojojin faransa kenan su suna ganin yanzu ɗauko sojojin rasha na wagna din nan ni nake ganin hakan ba zai gyara su ba ko ba gaskiya tunda sojojin na rashin ba na gwamnatin rashin ba ne a kamar kamar yan sikirite da kowace yan haya ne matasa ne yan cikin gari kowace wanda dai eh, yan zamna gari za ne shi kamfanin ya dauka yake horar da su kawai su ne aka dauko haya su aka kawo sumali duba da cewar kadiba ka ga a yadda aka kai su a kasar afirka ta tsakiya ba abin da suke aikata irin wani sojojin na kasar rasha na wagana face mace a kai sai ma fyaɗe da suke yi wa wato ainihin matan mutane ko ba gaskiya da fatan za ku tashi lafiya Assalamu alaikum biyoyi Hausa barka da aiki da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya mai magana ni ne yakubu mai aski ba da raka jihar da magaram kasar niger zan yi tsokaci ne game da bayanin da shugaban kasa ya yi a kullum muna kira a gare shi a yaushe ya rika kara jinjina wa sojojin ƙasarmu ya daina cewa ya daina cewa wai dole sai da sojojin kasashen waje za a yi amfani domin a kawo ƙarshen matsalar tsaro a'a shi ma idan ya dage ya ba su kayan aiki ya aka horar da su insha Allah na kasar mu ma sun isa sun isa kwarai ma ba he da sojojin kasashen waje ba amma na kasashen waje zai ka ba mu bukatar akamu na kasar faransa domin ita ba da zuciya ɗaya ba take ba mu da zuciya biyu domin ba ta ba da abu yau da tana ganin ita ce a sama mai magana ni ne yakubu mai aski ba da raka jihar da kasar niger a tashi lafiya to masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin Agadez nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Jama'a masu mu Assalamu alaikum, mu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na isoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir dai nake gabatar muku da shi daga nan rediyon BOH Hausa da ƙarshen tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wani littafi mai suna ‘ya'yanmu amanarmu wanda Libya Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. yanzu dai ka cire mata ko Jamilu ya ce na cire mata kuma ta ce kada ki faɗa ma kowa kada a yi mata dariya kin san babu kyau a yi ma babba dariya idan kuma kina son ta yi kuka to Amira ta ce Allah babu wanda zan faɗa ma Jamilu ya ce yauwa yar ƙanwata yau zan siyo miki ice cream da sweet masu yawa kuma ranar weekend zan ɗauke ku ke da Amir mu je park Dariya ta sa ta ce yauwa yaya muna so, ya ce to ki shiru da bakin ki, ta ce to. Da sauri ƙarami ya bar wajen bai koma falo ba kicin ya shige ya bi ta ƙofar baya ya fita bayan gida. Gaba ɗaya jikin shi rawa yake yi. Me yaya da mu wayan biyu na, suke Yana cire mata wani abu a haƙori kuma ya rungume ta. Kenan kiss suke yi? Kan shi yayi saurin dafewa ya samu waje ya zauna. haba shi yasa zaman su a cikin ɗaki yayi yawa idan za su kallo sai sun kulle ɗaki wanda a da ba haka suke yi ba lokacin da suna kallon Indian film to wani irin film suke kallo wanda sai sun rufe ɗaki tabbas akwai abin da yake faruwa a cikin ɗakin yaya amma koma menene zan yi ƙoƙarin dubawa yau Allah ka sa ba abinda da zuciyata take zargi bane yake faruwa a tsakanin ƴan uwana ba ya daɗe a waje kafin ya tashi ya shiga ciki dan ya shirya dan ya shirya ya tafi dan ya shirya ya tafi office ko da ya je har su Jamilu sun tafi. Tambayar momi ya ce ina yayan na? dadi ya ce kai ma ka san ta bi doctor ina ka je haka bayan ka gama cin abincin ka ba. Bayan baka gama cin abincin ka ba kallon ta yayi bai yi magana ba. Momi ta ce tambayar ka nake karami ya ce kawai na ƙoshi. Mufida ta ce yayana me ya faru? Murmushi ya ce ba komai juyawa ya nufi ɗakin Jamil. Yana zuwa ya fara dube-dube ya daɗe yana duba wajen da yake aje fim ɗin shi har ya gaji. Yana buɗe wata durowa ya ga wani fim cikin leda. Yana ciro shi ya ga Nigerian film ne. Tsayawa yana kallon posta ɗin jikin fim ɗin har sai aje sai ya jona kayan kallon ya saka fim ɗin. Zama yana jiran ya fara. yana fara ya tashin hankali saurin tashi yayi ya cire yana salati dama irin fim ɗin da suke kallo shiyasa suke zama cikin ɗaki a koda yaushe yaushe yayi fara kallon irin wannan fim ɗin idan ma zai kalla me zai sa ya ringa kalla tare da mu Mubina saurin kashe kayan kallon yayi ya saka fim ɗin cikin aljihunsa ya bar ɗakin kiɗin motar shi kawai ya ɗauka da jakar shi ya fita. Mufida sai kiran shi take amma bai kula ta ba. Haka ya tafi ofis zuciyar shi tana wani irin zafi. Lalle ce ta fito za ta tafi makaranta a cewar ta. Ɗakin Hamza ta shiga ganin bai fito ba. Tana zuwa ta tura kofar mace ta samu kwance a saman gadon shi. Shi kuma yana ban ɗaki. Murmushi ta yi ta ce shege Hamza wato shi ma yana rage zafi. Juyawa ta yi tana faɗin ai rayuwar shi ce sai ana rage zafi idan mutum ya biya ta abba sai sha'awa ta kashe shi inda tawa za a bi ai da tuni na yi aure na amma wai baya son na kula kowa sai na gama makaranta cikin gida ta koma tana jiran Hamza yana fitowa daga wanka ya tada budurwarshi yana faɗin ki tashi maman makarafa ki sauri ki tafi bana so wani ya ganki gari ya gama wayewa murtsi ido ta yi ta ce ba zan yi wanka ba Hamza ya ce don Allah ki tashi ki tafi wane wanka wane wanka zaki kin ga ganin har eight ta wuce so kike wani ya ganki ba baki san ko wani ya ganki a cikin unguwar nan ba sai ya faɗa baki san ko wani ya ganki a cikin unguwar nan ba sai ya faɗa maka ba tashi tayi tana faɗa min baka bani cikon kuɗi na ba Hamza ya ce ki tafi zan zo anjima tashi tayi tana faɗin sai ka zo Yalanta ta ɗauka ta bar ɗakin tana fita motar Salim ta shiga ta shigo layin ƙara kallon abinda yake gaban shi yayi mace ya gani ta fito daga ɗakin Hamza kan shi ya leƙo ta waje don ya ƙara tabbatarwa tabbas mace ce kuma kamar daga ɗakin Hamza ta fito ƙara sauri yayi amma kafin ya je har ta sha kwana yana zuwa ya fito ya shiga ɗakin Hamza yana ƙoƙarin fitowa ya ci karo da Salim murmushi yayi ya ce ya yau kai ne tun da safe Salim ya ce amma Hamza matsa Hamza ya ce me ya faru Salim ya ce mace ce na ga kamar ta fito daga ɗakin nan ko ya Hamza ya sa ya ce mace kuma to ni ko Laila ba ta shigar mani ɗaki bare wata daban. salma ya ce kada ka raina mana hankali ina shigowa fa na ga mace ta fito daga ɗakin ka. Hamza ya ce sai dai idan daga wannan gidan kaga ta fito amma ba ɗaya ɗaki na ba. Kallon shi salma ya yi shi kuwa Hamza sam ba bai nuna alamar tsoro ba. Jinjina kai Salim ya ce wallahi da na sha kwana sai na kana kamar daga ɗakin ka ta fito ashe daga gidan nan ta fito haka ne fa da yake kofar gidan tana jikin ɗakin ka idan wani ya fito daga gidan za a ɗauka daga ɗakin ka ya fito murmushi Hamza ya ce shi yasa ni ma nayi mamakin da kace daga ɗaki na ta fito ni yanzu ma na fito daga wanka sauri nake yi dan na makara hannu Salim ya bashi suka gaisa Hamza yace ina madam Salim yace fushi take da ku saboda ba kwa son zuwa sosai Hamza yace wallahi makaranta ta ɓoye mu amma yaya aka yi baka je ofis ba yau Salim ya ce san ina hutu ne mu je ciki daman na zo gaishe da su Abba ne to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya kai mu wani satin za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin tashar talabijin ta TV ne Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. tuwan sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 da rundunar kudus na dakarun juyin juya halin musulunci a iran da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. karan farko gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fito fili karara ta yi furuci da cewa tana da hannu a shirya makarkashiyar aiwatar da kisan gilla kan general kasim suleimani kwamandan rundunar kudus na dakarun juyin juhalin musulunci a iran a cewar tsohon shugaban bangaren leƙen asiri a rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila manjo general tamir haiman hukumar leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta musa ta taka rawa a aiwatar da kisan gilla kan shahid kasim suleimani a harin jirgin sama da ƙasar amurka ta ƙaddamar a birnin bagadaza fadar mulkin ƙasar iraki a ranar uku ga watan janairun shekara ta dubu biyu da ashirin a tattaunawarsa da mujallar mubat malam ta haramtacciyar ƙasar isra'ila manjo general tamir haiman ya yi furuci da cewa hukumar leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mossad ta taka rawa a aiwatar da kisan gilla kan shahid kasim suleimani duk da bai fayyace irin rawar da ta taka ba yana mai cewa a zamanin jagorancinsa ga bangaren leƙen asirin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ne aka aiwatar da kisan gilla kan shahid kasim suleimani kwamandan rundunar kudus na dakar dakarun juyin juya halin musulunci a ƙasar iran kamar yadda yake alfahari da cewa a zamanin sani aka gudanar da kisan gilla kan jami'in kungiyar gwagwarmayar falasinawa ta jihadul islami da ke falasino baha'u abu ada a yankin zirin gaza wannan furuci na tsohon jami'in rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila manjo general tamir haiman ya zo ne kwanaki kaɗan bayan da tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi ikirari da cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ci amanarsa ta hanyar yin amfani da shi wajen aiwatar da kisan gilla kan kasim suleimani kamar yadda shafin watsa labaran ƙasar amurka na american azios website ya ba da labari hakanan shafin watsa labaran ya ya nakalto daga wani babban jami'in gwamnatin amurka da ta gabata cewa wannan aiwatar da kisan gilla kan jami'in kasar iran ya haifar da saɓani tsakanin gwamnatin amurka ta wancan lokaci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila bayan da amurka ta zargi gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ingizata bayan ta kasa taka rawa wajen aiwatar da ta'asar kuma jami'in na amurka ya kara da cewar donald trump ya yi alkawarin bayyana cikakken abin da ya faru a lokacin da ya dace abin nufi dangane da sabani tsakanin tsohuwar gwamnatin trump da mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan batun kisan gillar kasim suleimani ba wani abu ne ba illa sabani ne tsakanin barayi da suka yi tarayya a sata amma suka samu rashin fahimtar juna wajen rabon abin da suka sato saboda abin da yake sananne a tsakanin dukkanin al'ummun duniya musamman al'ummar yankin gabas ta tsakiya shine tsohuwar gwamnatin amurka da haramtacciyar kasar isra'ila sun yi tarayya a ta'addancin kisan gilla kan jagoran gwagwarmayan al'umma musamman a yankin gabas ta tsakiya kuma a fili yake babu wani ta'addanci da haramtacciyar kasar isra'ila za ta tabka har sai da cikakken goyon bayan kasar amurka kamar duk wani ta'addanci da amurka za ta tabka sai da haɗin bakin haramtacciyar ƙasar isra'ila domin suna da hannu kan duk wani ta'addanci da zubar da jinin al'ummar musulmi da na larabawa gami da duk wani mai ɗauke da ruhin ɗan adamtaka a duniya ikirarin hannu a aiwatar da kisan gilla kan shahid kasim suleimani daga ɗaya daga cikin 'yan ta'addan yahudawan sahayoniya ba tare da la'akari da hakikanin manufarsa ba ta yin wannan furuci kuma ikirarin ya zo a daidai lokacin da donald trump ke barazanar fallasa yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ci amanarsa kan makarkashiyar shirya aiwatar da kisan gillar tabbas a fili yake gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta ɗauki alhakin abin da ta aikata ko ba daɗe ko ba jima kuma za ta ɗauki nimkin baninki na alhakin da ta aikata babban abin mamaki ba shine fitowa fili da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi ta bayyana hannunta a aiwatar da kisan gilla kan shahid kasim suleimani ba abu mafi mamaki shine jinkirin da ta yi wajen fitowa fili ta bayyana hannunta a kisan gillar tsawon lokaci sakamakon halin tsoro da fargaba da ta shiga a yau haramtacciyar kasar isra'ila ta shiga cikin halin tsaka mai wuya kuma rundunar sojanta tana kwasar kashinta a hannun yan gwagwarmaya don haka makirce-makircenta a kasashen labanan da iraki da siriya da sauran yankin suna cikin halin tsaka mai wuya sakamakon matakin da yan gwagwarmaya suka ɗauka na killace ta da sanya ido kan manufofinta a yankin mafi yawan masana da manazarta suna ganin matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta dauka na yin furci da hannunta aiwatar da kisan gilla kan shahid kasim suleimani bayan tsawon lokaci tana musun hannunta a kisan gillar hakan yana zuwa ne bisa manufar ɓoye halin da take ciki na firgici da tsoro da suke addabarta saboda yadda yankin gabas ta tsakiya ta shiga halin taɓarɓarewan tsaro da matakin nuna ƙarfin soji musamman yadda ƙungiyoyin gwagwarmaya suka ƙara ƙarfi da iya jajircewa wajen fuskantar duk wani halin kalubale da suke fuskanta da hakan baya daga cikin maslahar haramtacciyar kasar isra'ila musamman bayan rushewar karfinta wajen murkushe waɗanda take ganin makiyanta ne na tushe hakanan cikin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya ɗura ruwa tun bayan jin aniyar gwamnatin amurka ta janyewa daga yankin gabas ta tsakiya don haka haramtacciyar kasar isra'ila take ƙoƙarin yin furuci da cewa ita fa ƙawa ce ta ƙudda ƙudga amurka kuma duk wani makirci da amurka take gudanarwa tare suke kitsawa don haka amurka bai kamata ta janye ta barta ita kaɗai ba kamar yadda ta yi watsi da sauran ƙawayenta sai dai wannan ba dabara ba ce da za ta kubutar da haramtacciyar ƙasar isra'ila daga halin tsoro da fargaba banda ma ƙara wurgata cikin ƙarin ƙangin masifa da fargaba saboda yiwuwar yadda za a zaburo kanta wajen ɗaukan fansar kisan gillar shahid kasim sulemani da amininsa shahid abu mahadi al-muhandis da sauran amintattun abokan tafiyarsu da suka yi shahada a ƙasar iraki a gefe guda kuma mai bincike na musamman da ya shafi kotun ƙasa da ƙasa a iran ya sanar da cewa an shirya wasu jerin tuhumce-tuhumce da suka kunshi sunayen mutane 124 da ake zargi da hannu wajen shirya makarkashiyar aiwatar da kisan gilla kan shahid kasim suleimani da abokan tafiyarsa a taron manema labarai da ya gudanar sa'id farhadi neon mai bincike na musamman da ya shafi kotun kasa da kasa a iran ya bayyana sabbin batutuwan da aka cimma a fagen doka kan batun kisan gillar shahid kasim suleimani yana mai fayyace cewar dangane da laifin laifukan da suka faru a fuskar dokokin cikin gida dole ne mu bayyana cewa an shirya makarkashiyar aiwatar da kisan gilla kan shahid kasim suleimani ne ta hanyar taimakekeniya a ciki da wajen iran da haka yake matsayin cin amanar tsaron jamhuriyar musulunci ta iran da kuma keta hurumin dokokin kasa da kasa ƙarƙashin yarjejeniyar yaƙi da ta'addanci na ƙuduri mai lamba dubu da da biyar hamsin shida kuma iran da ƙasar amurka sun yi tarayya a cikin wannan yarjejeniyar yarjejeniya sa'id farhadi niyo ya kara da cewa sun kammala tantance mutane 124 da ake zargi da hannu a shirya makarkashiyar kisan gillar shahid kasim suleimani a cikin littafi mai shafi 1300 kuma har yanzu akwai yiwuwar kara samun wasu bayanai kan batun nan gaba Sa'id Farhadi Niyo mai bincike na musamman da ya shafi kotun ƙasa da ƙasa a Iran ya kuma bayyana cewa a ƙarƙashin bincike sun gabatar da takardun neman kama mutane 43 domin tsare su kan hannu a shirya maƙarƙashiyar aiwatar da kisan gilla kan shahid Kasim Suleimani da abokansa kuma sun tura wa ƙasashe tara wannan takardun shari'a domin yin nazari kansa.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 don ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a makafin karkare siyasan barka sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka saurara kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya zartar da wani ƙudiri na bai ɗaya wanda zai share fagen gudanar da ayyukan jin kai a ƙasar afghanistan tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa ƙudirin ya ba da izinin biyan kuɗaɗe samar da kayayyaki da kuma ayyuka waɗanda suka dace don biyan buƙatu na yau da kullum na jin kai a ƙasar afghanistan ba tare da la'akari da takunkumin da aka saka wa ƙungiyoyi da suke da alaka da kungiyar taliban ba amurka ta yi marhaban da matakin kuma jakadanta a kwamitin tsaron ya ce ya ce matakan da ba a sanya wa takunkumi ba sun hada da samar da matsugunai ga 'yan kasar afghanistan da kayayyakin masarufi kamar su abinci da kuma kayan kiwon lafiya ilimi da dai sauransu a nasa bangaren wakilin kasar sin a majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewa bai kamata taimakon jin kai kasance cikin sharaɗin harkokin siyasa da kowane irin yanayi ba ya kuma yi kira da gaggauta sakin kaddarin kasar afghanistan da ake tsare da su a kasashen ketare shi ma wakilan kasar rasha a majalisar ɗinkin duniya bai na goma bayan sa ga wannan shawara yana mai cewa kai taimakon gaggawa ga al'ummar kasar afghanistan nauyi ne da ya rataya a kan duniya bayan amincewa da wannan kuduri dai na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na sauƙaƙa kai kayan agaji zuwa ƙasar afghanistan ƙungiyar taliban ta yi marhabin da matakin ta mai cewa matakin ci gaba ne tare da yin fatan matakin kuma zai taimaka wajen share fage na ɗage takunkumi a wata ganawa da ya yi da manema labarai shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya bayyana cewa cin zarafin annabi muhammadu annabin musulunci ba 'yancin faɗar albarkacin baki ba ne kamar yadda wasu suke da aure tashar rasha dai ta bada rahoton cewa a taron manema labarai wanda ya saba gudanarwa a kowace shekara kafin sallar kirsimati shugaba vladimir putin rasha jaddada cewa babu yadda za a yi keta alfarmar wani abu mai tsarki a wajen wasu mutane ko abin da suke girmamawa hakan ya zamanto cikin 'yancin faɗar albarkacin baki ko bayyana ra'ayi ya kara da cewa irin waɗannan ayyuka na iya haifar da ƙarin ƙeya da tsatsauran ra'ayi a duniya a wani bangare na taron manema labaran shugaba putin ya amsa tambaya ko rasha za ta amince da ƙungiyar taliban a hukumance inda ya ce samun daidaito na dangantaka da kasar afghanistan yana ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suke da matukar mahimmanci ta fuskar tsaro ga kasar rasha ya kara da cewa abu mafi mahimmanci da ya kamata a yi a halin yanzu dai a kasar afghanistan shine hana rugujewar kasar kasashen da suka mame afghanistan tsawon shekaru ashirin da suka gabata su ne kamata su kasance a sahun gaba a kasashen da suke ba da taimako ga al'ummar kasar a kowace shekara da shugaba putin yana bayyana ra'ayinsa akan bututuwa daban-daban na harkokin siyasar ƙasa da ƙasa a wani taron manema labarai da yakan gudanar da jama'a masu kada da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran mutanen ƙasar morocco suna gudanar da zanga-zanga a birane daban-daban domin tunawa da zagayowar shekara guda da kwalla alaka tsakanin gwamnatin kasar da kuma gwamnatin isra'ila tashar france 24 ta bayar da rahoton cewa masu zanga-zangar da sun yi tare taken nuna adawa da sasantawa da gwamnatin sahiyoniya da kuma yin kira zuwa ga soke yarjejeniyar sulhu wadda sa kira yarjejeniya mai muni da kuma cin amana a cewar wasu majiyoyin magoya bayan falastinawa sun fito akan tituna bisa gayyatar da ƙungiyoyi daban-daban suka yi a ƙasar ta morocco domin bayyana matsayar al'ummar kasar kan matakin gwamnatin ƙasar ta morocco wanda ta ɗauka na kwalla alaka da gwamnatin yahudawan isra'ila ministocin harkokin wajen morocco da isra'ila da kuma amurka sun halarci wani taron bidiyo na tunawa da ranar da aka daidaita alaka tsakanin isra'ila da kuma morocco rabat ta a naira taimakawa wajen samar da dawamman zaman lafiya a yankin inji ministan harkokin wajen kasar ta morocco a taron da ya gudana dangane da rikicin palestine kuwa ya jaddada cewa goyon bayan kasar morocco wajen samar da kasashe biyu na nan daram ministan harkokin wajen kasar ta morocco kuma ya amince da gayyatar da firaministan isra'ila ya masa na ya ziyarci isra'ila nan da wasu 'yan lokuta masu zuwa gwamnatin kasar india ta rufe babban masallacin srinagar wanda yake jamu kashmir a wani mataki na murkushe musulmi tashar trt ta ba da rahoton cewa wannan masallacin dai na tarihi an gina shi ne shekaru sama da 600 da suka gabata kuma ya kasance ɗaya daga cikin mahimmanci biyu na ilimin addinin musulunci a jamu da kashmir tsawon shekaru aru-aru. bangarori da dama a inda dai sun yi allah da matakin inda ake ganin cewa rufe masallacin ya saba wa ikirarin da gwamnatin firaministan kasar ta india narendra modi ta yi na kare haƙƙin bil'adama da kuma 'yancin addini gwamnatin modi dai ta yi ikirarin cewa masallacin ya kasance wuri ne na zanga-zanga da kuma fadace-fadace da ke barazana ga tsaron yankin kashmir wanda ake takaddama a kansa don haka ya kamata a rufe masallacin a watan janairun da ya gabata a gwamnatin kasar inda ta yanke shawarar katse layukan wayar tarho da intanet a yankin inda kungiyoyin kare hakkin bil'adama na ƙasa da ƙasa da suka hada da human rights watch suka yi allah da matakin na gwamnatin kasar india kungiyar ta bayyana cewa gwamnatin kasar india ta ɗauki matakin ne saboda tsoron fallasa take hakkin bil'adama da take yi wa 'yan kasar musulmi a yankin kashmir mazauna yankin na kashmir dai musulmi ne wanda su suke da rinjaye wanda kuma suka nemi su shiga cikin kasar pakistan tun bayan da inda ta samu yancin kanta a shekara ta 1947 a ranar biyar ga watan agusan shekara ta 2019 ne da gwamnatin kasar india ta soke doka ta 370 da ke cikin kundin tsarin mulkin kasar wadda take tabbatar da cin gashin kan yankin jamhur kashmir to da wannan muka kawo karshen shirin namu baki daya sai idan Allah mai kowa da komai kan gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya